a duk abin da kake yi a rayuwa ya kamata kana walkiya musamman ma a gidanka a ɗakin baccinka ya kamata kullum kana haske da walkiya a tufafin sukawan mutum fa kamata ya yi kullum kana fasa ido a cikin madafanka ya kamata a ga haske da kyalkyali to shine tomato paste ke ba da wannan haske da kuma kyalkyali shine tomato paste yana sa abinci ya yi daɗin gaske hmm, ya ƙara ban sha'awa kuma ya tada kwaɗayi shine tomato paste wannan sanarwa food and drugs authority ta rattaba hannu